Ɗan shekara 26 Abdulaziz Muhammadu an fi sanin shi da sunan bankuku tun yana cikin kurcesa ya rasa idanunsa kuma bai samu damar zuwa makaranta ba hakan bai tursasa sha'awar shi ba ta gabatar da waƙe-waƙen nishaɗi. imanai haida a haife ni da shi ba tun ina rarhe ne ba na gani a shekara sha biyar na fara shiri na tumba ba aiki radio kaɗai ba ni da kaina na taɓa waƙa domin siffanta na kasassu na yi kira ga gwamnati su taimaka mana ba ga kasinai Abdulaziz Muhammadu masu sauraronsa da abokansa na yaba mashi. A wani bangare abokina ne kuma fannin aiki komai yana tafiya daidai. Idan mutum biyu suna tare to a wani lokaci akan samu saɓani Ɗaya idan ya saki hanya sai ɗayan ya maido shi bisa hanya. kin ka hangana. Ina sauraron shirin sa sosai saboda yana da muhimmanci. A nan Bankoko kowa ya san shi. A gwanda da razguma wallahi. A cewar Abdulaziz Muhammadu mai lakanin suna Bankoko halin na kasa bai kamata ba ya zama wani kwabai na sa kai ga barace-barace. Barace-barace ba abu ne da ke kai mutum gaba ba. Shi aikin hannu ko sana'a idan mutum ya rike shi da hannu biyu baka rasa yadda za ka yi. Kenan waɗanda suke sana'ar su yi ƙoƙari su rike da hannu biyu biyu. Da kan bahinka. Kasancewa mai halin nakasa ba wata masibar kunci ba ce kuma shi wannan matashin da bai gani na nuna hakan kowace sahiya ga masu sauraron shi ta kafar da yake gabatar da shirin nishaɗi.